Hello jama'a masu kallon mu assalamu alaikum hausawa kan ce uh, tafiya mabudin ilimi ko kuma ilimi a kafa yake yau ne ina wani birni mai suna birnin chengdu a uh, babban birnin lardin sichuan a nan kasar sin an ce wai a nan ne akwai hausawa da yawa kun san yanzu haka akwai ɗaliban ɗalibai daga ina nufin kamar Najeriya ko Nijar da dai sauransu sun zo nan kasar sin karatu a wannan birni wato birnin Chengdu ba za a rasa hausawa ba ko kuma ɗalibai masu cin hausa yau ne ina tare da wasu guda biyu salamu alaikum salamu alaikum to hausa bari mu dan yawa nan ko hausawa kan ce kamar waka daga baki mai ita tafi dadi to ya suna malam suna sunana Hassan Sani Abubakar. Hassan Sani Abubakar daga ina? Daga Nigeria a jihar Kano. To, kefa. na aisha ahmad dano daga nigeria daga nigeria to maraba da zuwa nan kasar sin duk da cewa ni ni bana aiki ko zama a nan candu to malam hassan ya wannan birni ya burge ka to alhamdulillah gaskiya kamar yadda na zo na gani kusan dai shekara ta biyar a nan amma alhamdulillah na ga abubuwa mabambanta ba kamar na ƙasata ba mm-hmm. kuma abin abin burgewa ne gaskiya kullum a nan ƙasar inda ka fito za a ga sabon abu mhm. ba kamar na kasar mu ba kamar alhamdulillah gaskiya akwai ci gaba sosai za mu yi to hajji aisha fa ya wannan birni ya burge ki mun san faki da ba ko eh ban dade ba ban mm. sati biyu ba sati biyu eh da eh ban wata biyu kai da sati daya da sati daya gaskiya garin nan ya burge ni sosai da sosai mm. saboda akwai ci gaba sosai a garin nan

nan ya fi ci gaba gaskiya ba ma ba kamar mu ke kuma kin zo karatu ne ko me kike yi anan eh gaskiya dai ba karatu ne dai na zo yi ba yanzu mm-hmm. dai mm-hmm. na zo aure ne dai ya kawo ni nan kasar to malam hassan ya kawo ki kenan eh shi ya ka to malam hassan kaman ka zo nan ka dade na tsawon shekara biyar da wani abu to yanzu wani irin buri ta kake son cimmawa ta hanyar karatu ko zama a nan eh to babban buri na dai gaskiya shine abubuwan da na ga na ci gaba duk da ni ba dan siyasa bane amma zan mhm. so a ce mhm. a shugabannin mu su kokari su aiwatar da irin wannan ci gaba da na zo na gani a wannan kasar amin yawa zan so gaskiya an ga wannan ci gaba a Najeriya amin musamman ma a Kano da dai sauran wurare amin Hajji Aisha fa eh to buri eh ni ma ina burin wata ran Allah ya da kasar mu ta zama haka musamman Kano tunda yanzu abba ya hau mu ma nan 'yan china mm, ma'ana 'yan china mu ma baƙaƙen fata mm. na nigeria wanda muka zo china mm-hmm. to muna mai farin ciki muna taya shi murna sosai da sosai ubangiji allah ya jagora amin amin bari mu dan eh, ni kuma kun san na bar nigeria kusan shekara bakwai da suka gabata um, it's a long time I really ina kewar Nigeria musamman ma Kano saboda ai eh, ina da mabiya da yawa daga Kano Kanawa ina begen ku ina kewar ku kun san na yi tattaki zuwa gurare da yawa a Kano kamar su gidan makama kofar tawano gidan marina wurare da yawa sun burge ni har da fadar mai girma sarkin Kano kuma Hausawa kan ce kowa ya bar gida gida ya bar shi abinda nake tunani shine wata rana in Allah yarda zan sake kai ziyara birnin kano da ma arewacin najeriya har ma bari in ce a najeriya baki daya baya da zan ce sai dai muna gode ma Allah saboda ya ba mu wannan dama mu hadu da su malam Hassan da kuma uwar gida Hajiya Aisha Abin da zan ce shine Allah ya kara kawo muku albarka zaman jituwa zaman jin daɗi kwanciyar hankali da wadata to masu kallon mu maraba da zuwan ku kasar sun musamman ma wannan birni inda akwai hausawa ɗalibai da yawa wato birnin Chengdu Allah kai mu bye bye